a dinga kiran shi mai gida barka dai ana tafi ana faɗin sa'adi jajirtaccen namiji tsayayye kan dai malam nawa ba daga ni na tiyan dai sarki yakin kasa kiman dai Allah sarki ya kara girma ka daga dai mai gida Nawar ba sakin yaƙi na Najeriya ka ci sunanka gaba da bayanka gaba da bayanka jarumi kai ne mai gida ba za na manta ba a lokacin can da kai ciyawan na efcc an samu sauyi sosai a lokacin nan kayaki cin hanci da rashawar nan kai dai komai ya gyara din yanzu ga shi ka hau layin tsaron kasar nan kai ne national security advisor a gaida kai na namijin gaske mai amana ga jarumi bai san ai zama lumana mai mutunci mai yin abin al'umma jarumi kai ne mai gida mai gida ba za na manta ba a lokacin cin da kai ciyawan na efcc an samu sauyi sosai a lokacin nan kaya cin hanci da rashawar nan kai ne sila komai ya gyara din yanzu shi ka hau layin tsaron kasar nan kai ne national security advisor a gaida kai na mijin gaske mai amana ga jarumi mai son ai zaman limani mai mutunci mai yin abin aduna jarumi kai ne mai gida Nuhurba, nuhurba, nuhurba, nuhurba, nuhurba, nuhurba, ba za na manta ba a lokacin ci. da kai ciyawan na efc sun an samu sauyi sosai a lokacin nan kayaki cin hanci da rashawar nan kai ne sila komai ya gyara din yanzu shi ka hau layin tsaron kasar nan Ka ne national security advisor a gaida kai namijin gaske mai amana ga jarumi mai san ai zaman limani mai mutunci mai yin abin ado